الحمد لله ومسل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجمه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوة رمضان هجرة ببار أم ببار فلن زكاة النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shida wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara biyu da ashirin da ainihin wato a biyar a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah ya sa ya huta a wannan unguwa ta barakan bayan gidan manzinawa a cikin wannan gari namu na gusa wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke roƙon Allah ta'ala ya sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira wanda aka ce ni Allah ka ba mu ikon ni na bari Allah kuma ka ba mu ikon bari don abin da aka faɗa a cikin wannan littafi na rahama Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira na azaba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga gare shi jiya mun tsaya aya ta saba'in da bakwai yau za mu tashi aya ta saba'in da takwas su ina da zina kafa mun bani isra'ila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله تعالى يسيل إن الذين كفروا أنتين وإن كافرين min isra'ila daga cikin bani isra'ila ala lisani dawuda akan muguwar addu'a ta harshen annabi dawuda ya zo ya ce Allah ya tsine musu albarka wa isa ibn maryam haka ma annabi isa dan maryam ya zo ya Allah ya musu albarka Allah ya ce zalika wannan muguwar addu'a da aka yi musu ba haka kawai bane bima a san saboda saban da suke yi ne wa kanu ya aka kuma sun kasance mutane ne 'yan ta'adda Inji Allah subhanahu wa ta'ala aka lu'ina za mu ga fa’ilun majin ne mabnin alama lam musamman fa’ilu mabnin alifashi la mahalla lahumin al’ira allazina alisumul mausul ne mabnin alifashi fi mahalla rafa'in na ibul fa’il kafaru fi’ilun majin مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فائل من حرف جر مبني على السكون بني قسم مجرور بمن وعلامة جره شين الكسرة نيابة عن الفتح وعلامة جره شين عينه وتو الكسره لأنه ملحق بجمع مذكر السالم وعلامة متجره الياء نيابة عن الكسر لأنه ملحق بجمع مذكر السالم وهو مضاف حوي إسرائيل مضاف إليه مجرور وعلامة متجره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف للآدمية والعجمية سنان ممنوع من الصرف suna ne na yanka sannan suna ne na ajamawa ba suna ba ne ainihin wato na larabci wannan jimla ta lu'inar lazina kafaru la mahallalaha isti'nafiya sannan jimla ta kafaru fi'ilun madin min bani isra'ila ita ce silatul mawsulin la mahallalaha min al da aka sai zamanto a alwawu din nan zai zamanto harfu ne kafin mu je ainihin wato kansa wannan jumlar da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da ita yace lu'inal ladina kafaru min banin isra'ila an tsine waɗanda suke kafire ne cikin banin isra'ila abinda aka fara da shi su aka ce ala lisani Dawuda, a harshen annabi Dawuda, kalman al-lisanu da al-sinatihim da al-sinatikum a cikin ƙur'ani gabaki ɗaya guri ashirin da biyar ta ainihin wato maimaitu amma inda ta zo mufuradi da idafa da inda babu idafa kusan guri goma sha biyar ne wanda wannan yana daga cikin gurare na ɗaya lu'inan ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani haka lisani anan wajen mufurad ne kamar yadda Allah yake faɗa cewa laqad alamu, Allah yake mun sani annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar Allah sai ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi adamiyun wa hadha lisanul arabiyyun mubin fadin Allah ta'ala da yake wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi kuma fadin Allah ta'ala da yake wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya kuma fadin Allah ta'ala da yake fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman lutta da kuma fadin Allah madaukakin sarki bai fada kan annabi Musa da yace wa an uqdata min lisani da kuma yadi usadri wa la yantadi lisani da kuma wa afi harun huwa afsahu minni lisani da kuma ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arbiy mubin da kuma fa inna ma بلسانك لعلهم يتذكرون وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين فقم لا تعرف به لسانك لتعجل به sannan Allah sai ce alam naj'al lahu aynayn ashe ba mu sanya wa dan adam idanu guda biyu ba Allah ce wa lisana da kuma harshe sannan wa shafataini ga kuma labba guda biyu inda Allah to samun harshe kamar yadda suke faɗa idan an ci al-lisanu shine al-udu wato al-ma'ruf fil fanni wata gaba ce sananniya wannan wacce Allah ke sa wa ɗan adam a baki shi yasa da ya tashi faɗarta sai lissafa ta a matsayin ni'ima sai fi alam na ja'allahu aini ashe ba mu sanya wa ɗan adam idanu guda biyu ba ta ji san cewa ba za ka gane in kana da ido ni'ima bane in kana gani sai ka samu wanda Allah ya jarrabe shi yana gani ya dauke gani wa haka nan wa lisana wannan harshen da kake gani ni'ima ne sai ka samu mutumin da yana iya magana Allah ya rike harshen ya hana shi magana sannan Allah ya ce wa shafatai ya kawo labba guda biyu ya rufe shi da su bai bar a fili ba wannan yasa ta ga daga cikin abin da Allah ya kafa hujja da shi dan a yadda cewa akwai shi sai yake wa min ayati yana daga cikin abin da ke nuna akwai Allah shine khalqus samawati wal ardi sai yake wa ilahu cikin wa alwanikum yadda kai yadda samuwar sama alama ne na cewa akwai Allah ko ƙasa wannan da kake ganin ta alama ne na cewa akwai Allah to haka wa ilahu cikin wa alwanikum saɓanin harshen da kake da shi kana magana da hausa wani na magana da akasin hausa da wannan alama ne na cewa ka yarda akwai Allah shi sa Allah da ya gama sai ya ce na fi zalika la ayatin lil alamin al-lisanu a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'ana wacce take komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka hakan ci al-lisanu al-lisanu bi ainihi wannan harshen ne da ka sani wanda muke magana da shi wannan yasa Allah yayi magana akan wasu yace musu wala taqulu lima tasifu al-sinatikum bil-kadhib kar ku faɗa abin da harshen ku yake faɗa muku na ƙarya Allah ya ce hada halalu wa hada haramu litaftaru ala Allah al-kadhiba Allah ya ce innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihu wannan yasa kaga Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin a na farko kenan na biyu aka yi amfani da kalmar al-lisanu da ma'anan yare wannan yasa Allah ya ce wa ma arsalna min rasul ba mu taba aiko wani manzo ba illa bi lisani qawmihi sai da harshen mutanansa Allah ya ce li bayyana lahum dan annabi in yazo ya musu bayani fa yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa al-aziz hakim da ya saukar da ƙur'ani shine dalilin da yasa aka ga Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al mundirin bi lisanin arabiyyin mubin sana abu na uku da harshe yake zuwa da ma'anarsa a ƙur'ani akwai as-sana'ul hasan yabo mai kyau ya abu bayan ka tafi Allah ya wanzar da an bato mai kyau a bayan ka wannan ana ce masa al-lisanu da haka annabi ibrahim yi addu'a yake waje alli lisana sidiqin fil akhirina waje alli lisana sidiqin fil akhirina Allah ka sanya yabo mai kyau a kaina dangane da mutanen da za su zo a bayana shi yasa ga? lokacin da ya gama tattaunawa da babansa Allah ya ce falan ma atazalahum wa ma ya'budu min dunillahi wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya Allah sai ya ce wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana silkin aliyya sannan al-lisanu a cikin Qur'ani yana zuwa da ma'anan al-kalam shi kansa zance ita ce maganar da annabi Musa da Haruna ya faɗa da yake wa aqi Harunu huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni inni akafu an yusaddiqu yace Allah ga dan uwana Haruna wa afsahu minni lisanan ya fi ni fasaha wajen magana da haka sai ma'ana ta biyar wacce ita muke kanta al-lisanu da ma'anan addu'a shi yasa da aka ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila sai aka ce ala kamar yadda ake cewa da'alahu addu'a ta alkhairi da'a alaihi mummunan addu'a haka nan gurin ba harshe kaɗai ba a'a muguwar addu'a suka zo suka ainihin wato yi musu Allah madaukakin sarki ya turo annaba wannan guda biyu annabi Isa ya zo ya kalle sai ya ce Allah ya kine musu albarka annabi dawo da shi ma izo ya ce Allah ya kine musu albarka ta ko ga a ce a turo annabawa su zo su kalle ku muku mummunan addu'a ka ce Allah ya kine mutane albarka kuma da umarnin Allah ko kusan al'umma ta daga ta shiga uku sai da hali haka za mu ga cewa da Allah ya ce ala lisani dawu annabi dawu da yana cikin annabawan da Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin Alƙur'ani, wurare kaman guda goma sha shida Allah ya ce in auhayna ilayka kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhaina ila ibrahima وإسماعيل وإسحاق wa والأسباط وعيسى Ayyuba. wa haruna wa sulaimana wa ataina zabura sai kuma nan waje na biyu shine ala lisani dauda da kuma wahabna lahu isaqa wa yaquba kullan alaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda da kuma fadin Allah wa ataina dauda zabura da wa dauda wa sulaimana idh yahqumana fil harafi وسكرنا مع داود الجبال يسبهن بالطير وكنا fa'idina. da wala qad atayna da'uda wa sulaymana ilma wa warisa sulaymanu da'ud da kuma wala qad atayna da'uda minna fadla i'malu ala da'ud shukra isbir ala ma yaqulu wa dhkur abdana da zal da izzakalu ala da'uda da داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ووهبنا لداود سليمان نعم الأرض إنه أواب هناك ibn al-jawzi a littafin shi zadul masir fi ilmin tafsir yace malamai sun yi maganganu guda biyu me ake nufi da lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisan daud yace na farko shine nafsul la kinwa dai da kasani da ma'anar ta na lugal larabci shine al-muba'adatu min rahmatillah sun zo sun ce Allah ya tsine musu da ma'anar Allah ya nesanta su daga rahamarsa gaba ɗaya wanda ita ce maganin ibn abbas da yake lu'inu ala lisan daud da fasaru kirada kuma wannan ciwon ta biyo baya sai kuma sai suka dawo suka zama bare wanda mun san dama Allah ya ce mana wala qad alimtum alladhina tadaw minkum bis-sabt wa qulna lahum kunu qiradatan akati su zama bare wa lu'inu ala lisan isa fil injili qala zujadi sai ce wa ja'idun an yakunu dawud wa isa ulima anna muhammadan nabiy zai yi mai zaman to da annabi musa a isa da annabi dawud an sanar da su cewa annabi muhammad manzan allah ne wala'ana man kafara bihi sai suka tsine wato duk wanda annabi zai bayyana su imani da shi to shi ma Allah ya kwashe mai albarka na biyu ma'anar lu'inan lalina kafaru min bani isra'ila shi ne annahul masu shi ne shafewa ƙalahu mujahid ya ce lu'inu ala lisani dawo da fasaru kirada wa lu'inu ala lisani isa fasaru karabi da ita kuma masu shafewa iri biyu ce akwai shafewa hissi akwai shafewa ma'anawi shafewa hissi kana halitta a shafe ka ka koma wani abu daban kowa yana kallon. akwai kuma shafewa ta ma'ana wanda da yawa daga cikin mutane wallahi an musu wannan riga mutum kana kallo kana tsammanin mutum ne amma wallahi an canja ɗabi'a ta ɗabi'a ta dabbobi yadda kaga dabba ba ta da hannu sai ta ci ta sha ta yi jima'i wallazi na kafaru ya tamatta'una kamata ta akulu al'amu wannan masu wallah su mata ba su da wani tunani a rayuwarsu sai mai za su fi mai za su sha mai za shi ke nan tunanin kuma yanzu ka ɗauki dukkan da kaga ana zuwa a je a yi tasiri cikin wata ramadana ko da ka ga gurin ana cika raba kuɗi yau ka raba shinkafa gobe ka ce akwai rabo taron da Allah za ka yi mamaki wataƙila ɗin nan unguwan ne sai ka dawo ka ga ariyan nan mako hanya ba saboda ne tunanin abin da za su ci ya fi damun su a rayuwa sama da su saurari abin da yake da alaƙa da abin da zai haɗa su da Allah wanda al'aslu shi abinci yana da alaƙa da saukar da ruwan sama to Allah abu biyu yake saukarwa akwai wahayi akwai ruwa daga sama saukar ruwa a wajen Allah ne ya fi muhimmanci ko saukan wahayi daga sama saukan wahayi wannan dalilin ya sa mala'ika jibrilu ya fi mala'ika mita ido a wajen Allah saboda saukar da wahayi a gurin Allah ya fi muhimmanci sama da saukar da ruwa daga sama amma ma’an asafi shiri sai zama da yawa daga cikin mutane abin da ya fi damun sa a rayuwa Allah ya saukar da ruwa daga sama abin da za su ci shi suke da alaka da shi ba Allah ya saukar da wa'ayi daga sama ba abin da zai raye zukatan su su haɗu da Allah mi lafiya ba wannan abu suke da alaka da shi ba kaga rayuwa ta koma irin ta dabbobi yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am su ci su sha kamar yadda dabbobi suke ci yadda dabba in ce kiba ba tukunya ba ce makomata to su ma haka sun yadda su gina jikin diyar da jikin zai gino ko da ko lahira su ma wannan ruwa su wallahu to sun yadda da wannan rayuwa wannan shi ne. sannan yana daga cikin masu shafe ɗabi'un mutane abinda da yake faruwa bai faruwa cikin al'ummanmu kaga ya dawo yana faruwa cikinmu ai dabbobi ne aka sani kaga dabba yana neman kanwan ko yaye shi ko ko mama shi ko ba haka dan taure yake ba eh in Allah wannan tabi'ar irin ta dabbobi kaji an ci an samu ke da kani yana da alaka da yaye shi ko yaya tana da alaka da da kani ko uba yana da alaka da ƴan shi ko kuwa tana da alaka da danta dan Allah yanzu ana samun wa'annan kisa kisan a cikin mu ko ba a samu saboda an yi musu an shafa ɗabi'a ta mutum gashi mutum ne a tsaye amma ɗabi'a ta koma ta dabba wannan shi ne abin da ake ciki maƙal alhassan da ƙatada ya ce lu'ina a sahabu sabti ala lisani dawo da fa'innahum lamma ta dau yayin da suka wuce gona da iri ƙala dawo annabi dawo da ce, allahumma la'anuhum allah ka tsine musu albarka waje alhum ayatan allah ka sanya su su zama aya a musiku sai aka shafe sai suka koma tsira da birai da wasu yanzu ba a shafe su sun koma birai ba amma wajen ɓanna billahi lalli ɗabi'unsa na birai walu'ina haka a tsine ma ashabil ma'ida ala lisan isa wanda zamu tarar a ƙarshe sannan suka nemi ainihin wato aya kuma Allah dama ya ce qala Allahu inni munazziluha alaykum wa man yakfur ba'd minkum fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin innahum lamma akalu minha wa lam yu'minu yayin da aka saukar da wannan kabakin suka tiskakin imani sai ce Allahumma al'anhum kama la'anta ashabas safi wa zu'ilu kanazila lalla yanzu daga cikin ɗabi'ar alade ba akwai rashin kishi ba alade kana iya neman wani ɗan uwansa alade in nemi matarsa a gabansa ba abin da ya faru da shi wanda akwai dabbobin da Allah ya sa musu ɗabi'a ta mutane wanda za mu ga cewa mun sha faɗa a baya cewa da yawan mutane da suke tawo bambanci tsakanin dabba da ɗan adam shine hankali muka ce ƙarya ne ba shi bane ne zaɓi ne kawai sai kana da zaɓi ita ba ta da zaɓi amma da abin da kake ganin kana da alaƙa da shi na ilimi su ma suna da alaƙa amma ka samu makiyayi zai faɗa maka wani kwanan nan nake ganin wani bafulatan yana kura waki, sai wani ke tambaye shi yana ce mai a mai sunan babban cikin su sai ce kaza sai sai nan kai magana kace su biyu za su biyu sai ce mai ya ce so gada magani yana yin magana da kuma da sun jiyo da akwai yaran da yake musu in ya ce su jiyo din su suna ganewa za su jiyo da wannan yara Sau da haka yanzu wanda yake makiyayi ne in akwai shanu a nan unguwar in aka ce maka kowace saniya ta fito ga dakken ɗin da yake na haɗuwa ne idan gari ya waye lokacin cewa in an sako su sun san nan ne mahara ana dawowa yamma in ce da sun dawo daga wajen ce ta san hanyar da daga nan sai gida kuma a to me bambancin ka su a bayan gari ya waye ba in kun hada kasuwa in an gama kowa ya san hanyar da zai bai dawo gida ai ba bambanci tsakanin kai da su istiyari ne kawai sai kana da zaɓi su ba su da zaɓi to akwai waɗanda yake ɗabi'ar su haka take yadda ta ga alkanzir kanabi rashin kishi sai sa ka nemi mamashi da washi da tsawonshi, shi da kowa na shi a gaban shi saboda an cire wannan kishin bai damu ba wannan yasa ka ga da yawa daga cikin mutane yanzu billahi allazi la ilaha illa huwa motar su ta fi matan da 'ya'yansu su kima shi ya sa in yi so sabuwar mota yana zuwa kofar gida zai sa a sa tamkol a rufe ta sau da kada wani yaro zai rubuta mai sai bahara a jikinta amma a gaban shi matar shi da ishi za su fita ba hijabi ya yadda kar a zo a ga motarsa babu tamfol kar a kuke ta amma ya yadda matarsa ta fita babu ne da yasta kowa na shi su fita babu hijabi wannan ba matsala ba ne ainihin wato a gurinsa da haka Allah maɗaukacin sarki sai ya musu ainihin wato wa'annan abubuwan hatta sai wani yana faɗa yana cewa rashin kishin wasu yanzu ya kai ga sai ka samu dabbobin da suke rayuwa da su ya mafi ƴaƴansu da matansu da wasu ƴan uwansu kima kamar yanzu tadin da gayu suke ce masa noga ga matashi ya zo kofar ku ya kira kanwarka ko wata yayarka su zauna abinci ɗaya su haɗa jiki kana wucewa ta ƙofar gida kana kallon shi suna kallanta suna fiya Allah ana samun wannan ko ba ka. amma zai jin komai don wani ya zo kofar gidansu ya zauna da kanwan shi sun hada jiki kuma yana kallon su suna kallon shi amma da wani bako zai zo yana da wata akuya ko tinki a unguwan a ga yana shashafa akuyar yanzu nan za a ihu a tare ga barawan akuya akuyar wani sau da in an shafa akuyarsa ko tinkiyarsa to wannan alama ne na za a sace ta za a yi a tara a tara a rike barawon akuya amma sai a zo kofar gidansa a yi sallama da kanwar shi su zauna bincike da wani yana wucewa yana kallon sun hada jiki amma ya kasa mata magana ya kuma kasa ɗaukar mataki da shi ne da Allah ya turo su ya ce Allah ya ƙiri musu albarka Allah sai ce ba haka ba ne kawai su ya ka ce zalika bima a tsau wannan ya faru ne saboda saban da suke sai aka kawo za ismul ishara mabnin ala sukuni fi mahall raf'in mubtada allamu wato lil buud wal kaf lil fata zalika bima sai aka kawo alba'u ba'u harfu jarri mabnin ala sukuni ma kana iya cewa al ismul mawsul bima an allazi fi mahall jarr bil ba ko idan to ma harfun masdari sai zaman tuwal masdar al بما أسو في محل جر بالباء متعلق بمحروف صبر ذلك zalika. ذلك وتذلك بإسيانهم سائل ثابت أو مستقر wannan ya faru ne saboda saɓon da suke wanda ya zama to tabbatacce to akwai nau'i nau'i na ma a cikin alkur'ani uku suna da alaƙa da tsubiyar suna da alaƙa da suna uku suna da alaƙa da harafi akwai ma wacce malaman lugar suke ce mata istifahamiya ma ce ta tambaya Allah ya ce falyanzur al-insanu mimma Ta kaga mimma ai shine mimma za kulika daga mai aka halitta shi dan adam ɗin. sannan akwai ma al-ismul mawsul shine wallazina yu'minuna bima unzila ilaika da ma'anan billazi unzila ilaika. sannan akwai ma asharkiya ta shara'i daidai take da in amma in harafi ne ita kuma suna ce Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin ya alamu mutanen idan suka shiga wuta akwai na kira wacce take da ma'anar shi'un Allah ya ce in tubulus sadaqati sai ce in imma hiya sannan akwai ma wacce take harafi bangare guda uku akwai nafiya kaman ma haza basharan kaga nan gurin ma nafiya ce wacce ta amalu amalu laisa sannan akwai ma almasdariya wacce ita ce ke nan gurin wanda malaman lugar larabci suna da maganganu guda uku a kanta kamar yadda Allah ya ce kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina yakarihu nan gurin ma din masdariya ce shi malamai sun ce duka tana da ma'anoni guda uku tana zuwa da ma'anan alismul mausul idan mun ɗauki alisimul mausul ne sai in zamanto zalika bima a sau sai zamanto zalika billazi saboda wannan abin da sannan in mun ɗauki cewa maɗin masdariya ce sai zamanto zalika bima a sau sai zamanto zalika bi isyani saboda isyani shine mazan asa, sannan in mun ɗauki na kira ce sai zamanto bi ma'ana shay'un duka ya a cikin nan gurin shi yasa suka ce in muka yi la'akari da ma'anan gurin jima'anin al-mawsula to jimla ta zalika bima asau yayin da asau fi'ilun madin ne a nan gurin alwawu shine wawul jama'a nashi to sai ya zamanto wannan jimla din ita ce silatul mawsul na allazi wanda ya zo da ma'anan ma sai kenan idan ko mun ɗauki maɗin da ma'anan ta ce shine za mu ƙaddara zalika bi isyanihim wannan saboda saɓan da suka yi nan wa kanu ya atabuna kuma sun kasance yan ta'adda ne inji Allah to zaka ji gobe mai ta'addancin da suka yi saboda ita kalmar ta'addanci tana da faɗi a yare na ƙur'ani gawa da sunna kashe mutane da hanyar da bai dace ba wannan ɗaya ne daga cikin nau'i na ta'addanci mutane na iya zama 'yan ta'adda amma ba su san 'yan ta'adda ba ne kuwa ba ga nan gurin da Allah yake zalika ma a sau wa kanu ya ashaduna to ka je a gaba mai ta'addancin da suka yi da haka wannan jimla ta wa kanu ya ashaduna alwawu harfu atfin ne kanu fi'ilun majin ne mabniun alad ala فعل ماد ناقص مبني على الدم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع اسم كان يعتدون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل wannan ya ta dona fi mahallin nasibin kabar kana to jumla ta bima asawa kanu ya ta dona to jumla ce ta aliyya dalilin da yasa aka zo aka ce annabi dawo da ce Allah ya tsine musu albarka to Allah sai ya faɗa maka dalilin sai shine wa ya ataduna saboda saban da suka yi sannan Allah yake kuma mutane ne ɗan ta'adda in ji Allah subhanahu wa ta'ala haka malami sai suka ce a nan gurin fa'adala an ta'abiri bil masdarai ki aka kauce maimakon a yi maka ta'abiri da masdar in mun ɗauki ma ɗin masdariya ce ila ta'abiri bil fi'layn sai aka dawo aka yi ta'abiri da fi'ili guda biyu maimakon a ce maka zalika bi isyanihim wa kaunihim mu'tadina sai aka amfani da fi'ili sai aka ce maka zalika bima asau kanu me wa kanu ya'taduna saboda me ma amma al-masdariya li yufid al-fi'lani tare da ma al-masdariya dan fi'ilin nan guda biyu ya fa'idantar da تجدد الإسيان واستمرار الابتداء منه hanya fa'idancan maka ka gane cewa waɗannan mutanen wannan saban Allah nasu da ta'addicin nan ba wai tsawa bai ba daga kar ya ci gaba kenan har yanzu kuma ana fama da ta'addincin nasu sannan wali tufi da sigatul mudi anna zalika amrun qadimun fihi da aka ce bima asau sai aka rufe jumlar da fi'lin mudari dan a nuna maka abin ya faru a baya sun yi sannan aka ce wa kanu da aka nuna don ka gane abin kuma zai ci gaba babari za ba wannan shine dalilin da yasa wasiqatul mudari annahu mutakarrir da shi ka kuma da ma fi'ili dari in aka amfani da shi yana nuna maka cewa abu zai ci gaba da maimaituwa ne zai ci gaba da wa zai ci gaba da maimaituwa al-imam abul hayyan a cikin al-bahr yace wa bikainihum ya ataduna yatajawazuna al-hadda suna wuce gona da iri fil isyani a wajen sabo wal kufri da kafirci shine dalilin da yasa Allah yace zalika bima aso wa yantahuna ila aqsa gayati sai san ma kai makura wajen abin da yake sabon Allah ne sai yace wa yutamalu an yakuna ina fa ikhbarun min Allah zai iya wa ya zamanto sabon zancen da aka fara labari ne daga wajen Allah ta bi annahu kana sha'anahum sha'anin su ya kasance wa amrahum da al'amarun su al-ittida shine wata gona da iri sai yace wa yuqawi hada ma ja'a ba'dahu sharhi? saboda abin da zai zo baya kaman sharhi ne a gaba za mu ga cewa Allah zai ce sun kasance suna yin kaza kuma ainihin wato su kaza ne wadalika annahu baina jama'u baina fi'l al-munkari Wacce jahuru saboda sun haɗa abu biyu ga aikata ɓanna sannan kuma ga fito da ɓannar fili a ita, matsala ce guda biyu ya sa manzan Allah ya ce al'umma ta duk wanda ke yin laifi akwai yiwuwar Allah zai yafe ne amma wallahi ban da wanda ya mai da saɓon Allah a fili yana fitowa ya ya tashi idan aka samu mata guda biyu sai za ta fito ta hau social media ko da ba ta fasikanci amma tallar fasikancin take sai kuma tana yi amma ba wanda ya san tana yi tsakaninta da Allah ne ba gurin Allah gara wacce ta yi ba wanda ya sani tsakaninta da Allah ne da wacce za ta fito ta bayyana ba ta yi a gurin Allah wannan ta ya fi hadari a gurin al'ummar musulmi sama da wancan da aka fal isyanu a nan wajen sai wato yake faɗa abul hayyan yake cewa a wal ma'asiyatu idza fu'ilat wa da 'ala al-abdi yanbaghi an yastatira rabi'a. ita sabo idan aka aikata ta aka kaddara ta gaban gaba ya kamata ya suturta ta ne sai ce manufil yaminkum kumbishe in min hadhihi zura qadurat duk wanda aka jarrabe shi da wani abu na irin waɗannan ayyukan na laifi na ƙazanta to dan Allah ya suturta mafi karanci in ka ɓoye sai laifi ba bayyana wa kai ba baka koyar da shi ba ballantana wani ya koyi laifin ta hannunka amma in ka fito kai laifi a waje wani ya koyi laifin ta hannunka to in ba Allah ya taimake ka baka tuba kafin ka mutu daga wannan bayyana wadda kai duk wanda fa koyi laifin ta hannunka to bala'in fa silsilar ta ci gaba da tafiya ba shi da kai daga cikin illar sai yake cewa fa'ida ku ila jiharan wa tawaqa'u ala adam inkari in aka dawo ana yin ta akan fili har aka kai lokacin da mutane sashen su bai wa sashe inkari akan aikin banna kana zalika taharidan ala fi'liha wa sababan musirin li'ishaiha wa kasratiha wannan zai zamanto sababi ne wajen zabarar da mutane aikin laifi sannan sababi ne wajen yaɗa laifi kuma laifi ya yawa sai yasa sai ga wani miskini sai ya zauna sai ya ce wai shi rayuwar turawa tana burge shi saboda rayuwa ce can kuna iya ga makoci ga makoci a shekara ɗaya baka san shi ba bai san ka ba saboda wani bai shiga harkar wa mu kuma musulunci ta gaba haka bane akwai haƙƙin makotaka wannan shine ta kamata a bincika wai wani lafiya ba mu gan shi ba a sallar asuba me ya faru da shi a musulunci haka ya kamata kada ka su wayancan mutanen da kake magana mutanen da wuta za ta kama gidanka mai kokari fa shine wanda zai fito ya yana kallon ka ba amma wani in wutar ta kama in dai tabbatar ba za ta shafi gidansa ba maganan waye ma gaisuwa ko da wannan tasu haidin nan ba ta ma taso ba da ka kai ta kan kai ta kan shi zai fito ne kawai ya ci gaba da harkar da ke gaban shi ba ta taka yake ba dala ina irin wannan zama ya dace da tsarin mu na addinin musulunci bai dace ba haka Allah madaukakin sarki da ya fana wa qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin واجد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها هذا mutane suna ana saukan musu da abinci ba sai sun sha wahala ba kawai suka zo suka ce suna so a yi ruwa noma wa duribat alaihim zillatu wal maskanatu wa ba'u bi gadabin min Allah an samu muku kaskanci da wulakanci za ku dawo da fushin Allah Allah sai ya ce wato a kaga wal maskana wa baqu bi gadabin min Allah sai ya ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin lahi kaga suna kafirce ma ayoyin Allah sannan wa yaqtuluna an bi ghairi al suna kashe annabawa babu dalili Allah sai ya ce zalika bima asau kanu ya'tadu yanzu yau mutanen nan yanzu a duniya da su ya kamata a kira 'yan ta'adda lamba ta ɗaya domin in ta kashe wani mutum ta'addanci ne to ban san wanda in an kashe shi ba lamba ta ɗaya aka yi ta'addanci sama da annabin Allah ko ba haka bane kashe annabin Allah a wajen kashe mutane shine inkif na ta'addanci amma yau kuma inda su Qur'ani ya kira su ne 'yan ta'adda su suke sa wa mutane sunawa su ne 'yan ta'addar saboda an samu in inqilabul mawazi Allah ya tsara faɗa cewa durribat alaihim dhillatu aina masu tuqifu illa hablin minan lahi, wa hablin minan an-nas wa ba'u bighadabin minan lahi. wa durribat alaihim al-maskana sai tsara faɗa zalika bi annahum ya yakfuruna bi ayati lahi. wa yaqtuluna al-anbiya kaga tan wa yaqtuluna an na nan wa yaqtuluna al-anbiya suna kashe annabawa Allah ya ce bi ghairi haqqin ba wani dalili sai ce zalika bima asaw wa kanu ya'tabu saboda saban da suka inda Allah kuma yan ta'addari haka malamai suka ce wal ibtida'u wa ta'addi wal udwan ma'anar sa az-zulmu da mu tarar nan gaba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum ya alama Allah man ya kafuhu bil ghaibi sai yake fa mani itada ba'da zalika kaga wanda ya ta'addanci bayan wannan al-imam ibn jarir at-tabari yace wani itida tajawuz al-hadd in an ce al-itida wuce gona da iri alladhi haddahu Allah li ibadihi ila ghaibi wanda Allah ya iyakance ga bayansa zuwa ga wani sai yace wa kullu mutajawizin haddan hadda shay'in ila ghaibihi duk lokacin da Allah ya jawo abu layi yake kada a tsallaka da ka zo ka tsallaka to fa kada ta addahu ta wuce ila ma jawaza ilaihi sai kawo wannan ayar sannan za mu ga Allah yana cewa sun ba'asna min ba'dihi rusulan ila qawmihim faja'uhum bil bayyinati bayan an gama maganar annabu nuhu Allah sai ce fa ma kanu li yu'minu kadhalika fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qablu sai ce kazalika natbu ala qulubil mu'tadina haka muke rufe zukatan mutanen da yake zukatansu akwai ta'addanci inda Allah wannan da zo maganar wa'annan mutanen haka Allah ya ce la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma sai ce wa ula'ika humul mu'tadun wayannan mutanen su ne ɗan ta'adda sannan kuma za mu ga Allah yana cewa wallazina hum li furujihim hafizun sai ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum kaman ittaga wara zalika ulai ka humul mai to kaga yan ta'addi ko suna jewa kuwa eh kuma fadin Allah madaukakin sarki da yake ash-shahrul haram bi shahril haram wal hurmatu qisa sai ce fa man tada alaikum fatadu alaihi bi alaikum shi yasa al ibnu jarir at yace a nan gurin da Allah ya ce famani ita da alaikum wanda ya muku ta'addanci ku masa ta'addanci kamar yadda ya muku sai ya ce fal a udubanul awwal gulm idan mutum shi ya fara yin ta'addanci to daga bangaren shi zalunci amma wasani jaza'ul lazimi na biyu sakamako ne ba zalunci bane shi yasa in za a yi maka abu za ka rama to ramuwa tana da sharadi wanda ya maka a kan shi za ka rama sannan kuma in za ka rama bin misli gwargwadon yadda ya maka za ka ne wannan ya sa yanzu duk wanda ya zagi ba mana ko ba wata in na kasa haƙuri in ya tura wa mahaifiyata zagi in na tura wa mahaifiyarsa zagi na shi ne ta'addanci na wadda za ku saboda Allah ya ce fa manin kada alaikum fa'atadu alaihi bimi bin misli ma tada alaikum haka shi in ya fara ta'addanci ne ni in nayi nawa ba ta'addanci ba jaza'u ne sakamako ne wannan yasa manzo Allah ko ga ya ce al-mustabbani masu zage zage mutum biyu ma tsala da abin da aka faɗa na laifi fa alal min minhuma to laifi yana kan wanda ya fara malam ya atadil mazlum matukar wanda aka zalunta shi kuma da ya zo zai rama bai ta'addanci ba wanda ya zagi babanka ba za ka yi haƙuri ba in ka zagi baban shi to an samu bin ma ta da alaikum to yanzu bala'in yana kan shi shi ne fara na shi ne ta'addanci naka da za'u ne amma da ya zagi mamarka da ka zo sai ka haɗa da baban shi da maman shi da kakan shi ta ɓangaren uwa da kakan shi ta ɓangaren uba duk ka zazzage yanzu da Allah ali ta'addanci ya shigo kai ma ko bai shigo ba to shikenan an samu matsala haka duk wanda aka mai abu yake zai rama bai sani ramuwar tana da ka'idar ne in ba haka ba garin ramuwa kai ma ka saba ma Allah dole sai ka kiyaye wanda ya maka shi za wa misali in wani a gidanku ya je ya zagi wani in gidan ba su sani ba idan za a yi ramuwa kan shi wanda ya zagin za a rama ko a kan yan gidan duka kan shi wanda ya yi dan ba su da hannu wajen ya je ya zagi to in an tashi shi da ya arama a kan shi ka a zo a ce a'a ai tun da a gidan yake to billahi lazi ya ja muku duk bari mu haɗe to wa'annan ka'idojin guda biyu a babin ramuwa wallahi duk wanda aka yi wa abu ya kasa haƙuri ko a babin ramuwa ya bi dokar Allah ka yi ga wanda ya yi maka ka yi gwargwadon yadda aka yi maka in an je lahira ba ruwan Allah da wai an maka ba daidai ba Wala ya kama ka zai hukunta ka dai dan alkhalqu khalquhu wal amru amruhu ta halitta ta sace umarni na sane shi ke cewa ga yadda za a yi kuma ya ce maka ga yadda za a yi ka ci tare ka ce ba za ka yi ba to irin wannan za ka ga Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sai ce sayyi'atu misluha irin wannan yana kaga sayyi'a daga bangaren wanda zai rama shi ba sayyi'a bane za ku amma duka an kira su an ce musu ne kamar innahu yakiduna kaida wa ne wa kai kaida idan mutane suka shirya makirci don su cuta addinin Allah kaga su daga gurinsu shi shine kai amma shi Allah in ya shirya dabara dan ya kutar da masu addini na shi kaidi ne jaza'u ne sakamako ne akan kaidin da suka shirya kaman wa makaru wa makar wallahu khairul mai khairul maki to sannan Allah ya faɗa mana cewa duk mutumin da yake an ta'adda ne kamar yadda wannan Allah ya faɗa yake wa kanu ya as-ta ataluna Allah bai san shi Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum sai ce wala ta'tadu inna Allah kada ku ta'addanci wuce gona da iri Allah ya sa doka ya ce a tsaya nan ka a tsallaka ku zo ku tsallaka Allah ya nuna wallahi bai san bidan ta'adda wajen addu'a ya ce mana ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya sai ce innahu la yuhibbul mu'tadi to za mu zo mu tarar da aya a wannan shafin ya ayyuhal ladina amanu la tu'azimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah bai san mutane waɗanda suke yan ta'adda a cikin wannan ayar da muka karanta a yanzu ana fa'idantar da mu ababe kamar haka na farko akwai tsinewa kafirai daga cikin bani isra'ila kai kenan sannan abu na biyu anna min isra'ila man huwa wa minhum man huwa a cikin su akwai kafirai akwai wanda yake mu'mini da haka da take lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila kaga kafiran ta tsinewa bandawa banda mu'minin cikinsu. saboda Allah madaukakin sarki ya kawo min wata za ta nuna maka kafiran ciki ake nufi ba wai waɗanda musa wannan shine kuma waƙi'in abin da ƙur'ani ya nuna mana kaman hawariyawa Allah ya kira yake mana ya ayyuhal ladina amanu sarar lahi. kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man an ansari na al an sarar lahi. fa amana ta'ifatan min bani isra'ila wa kafara ta'ifa to tunda an samu fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafarat ne to ta'ifa din da take kafirai din sune la'inal ladina kafaru min bani isra'ila Allah ya ce fa alladhina amanu ala aduhum fa asbahu zahiri in ka dawo ta bangaren mutanen annabi Musa shi ma haka zaka gani Allah ya faɗa cewa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu sana abu na uku ayan nan tana nuna mana cewa Hannan ladhi la'ana bani isra'ila rasulani karimani annabawan fa da suka zo suka ce Allah ya tsine wa mutanen nan fa annabawa ne manya daga cikin bani isra'ila shine annabi dawuda da annabuwa da ainihin wato isa dawuda min anbiya bani isra'ila lakinnahu laysa min akhirihim ba shi bane karshe amma karshen annabawa cikin bani isra'ila shine annabi isa daga shi sai annabi muhammad shi yasa yake mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad sannan ayan nan daga ciki tana nuna mana cewa akwai isbatul asba tabbatar da sabab da wannan sababin kuma habbabin aqida yana shiga tsakanin aqidar qadariyya da aqidar jabariya. saboda Allah da yace aqidi musu albarka ba haka bane ko sai ce zalika bima aqaw saboda sabon da suka yi saboda a nan gurin ba'un din ba'u ce sababiyya bayan ga ba'un da ma masdariya sannan kuma ba'un ɗin ba'un ne sababiya ba haka kawai aka cinye musu albarka ba sannan daga cikin fa'idar wannan ayar shine annal na alal ghayb wuce gona da iri akan wasu ashadd min mujarrad ma'asiya Allah ya fi tsanani a gurin Allah saboda sao kaɗai ma annahu min al ma'asiya tare da cewa yana daga cikin sao ana so a nuna maka idan sabo kai da Allah ya shafa to har yanzu yana da sauki akan a ce haƙƙin wasu ya shiga an fahimta yi Ya sa Allah ce zalika bima sau wa kanu ya'tad saboda Sau da abin da zaka ci karo da shi na haƙƙi a ƙur'ani zai fita daga ɗayan biyu ka samu ko haƙƙin Allah ne ko haƙƙin bayan Allah to iya ƙoƙarin ka an ka tsara haƙƙin Allah kana da aƙida mai kyau ka yi ƙoƙari ka kuma tsara haƙƙin bayan Allah ka ka shiga ciki Allah in ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum haƙon al-mashriqi wal maghribi walakin lalbirra man amana billahi nagarta ta farko ne imani da Allah ko wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wannan tsakanin kai da wa kai da Allah ne amma wa atal mala zaka ɗauki kuɗi ala hubbihi zaka bayar da kudin kana san shi wa zaka ba zawul qurba wal yatama wal masakin was sa'ilina wa fir riqabi wannan haƙƙi ne tsakanin ka dawa da bayan Allah saboda in ka gyara wancan amma akwai kuɗi a hannunka me kuma zan ka ɗauka ka ba wa atil mala ba da kuɗin kana son shi alamin wa atil mala ala hubbihi zawul qurba ɗan uwanka na kusa ka ba marayu ka ba kaza ka ba kaza sai ka rike sai ka ƙi billahi lazi ka tafi lahira har yanzu akwai kin tsakaninka da Allah ba qama sala ka ga tsayi da sallah ko ka ga wannan tsakanin kai da Allah ne amma wa isa ne an ba da zakka wannan haƙƙi ne tsakaninka da wa. da bayan Allah kada ka in ka zo masallaci kai sallah masha Allah Allah saka da alheri amma in akwai kaya a hannunka ciro ka ba mutane kayan su in ka tafi lahira da kayan nan akwai matsala wannan shine abin da ya kamata mutane su fahimta sannan a cikin wannan ayar daga ciki tana nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala bai zaluntar kowa shine nasa يظلم الناس شيئا وانه لا يعذب احدا illa bi dhanbi haka ko Allah ba zai wa mutane uquba ba wallahi matsalolin da kuke gani a ƙasar nan ba haka kawai Allah ke gudanar da su ba laifin ku akwai nawa ko wani ya jawo mana shine abin da yasa Allah yake wata ufi natan la tusibanna alladhina zalamu ku? Kasa. Allah ya ba mu labari cewa ƙaruna, wa fir'auna wa hamana da ƙaruna, da fir'auna da hamana wala qad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu annabi Musa ya zo musu da hujja daga wajen Allah suka yi girman kai suka ƙi karɓa Allah ce ba su tsere mana ba sai ce fa kullan akhadna bi zambihi ko ba mun kama shi ne saboda zunubin ne ba haka kawai ba ba abin da suka yi ma Allah Allah sai ya ce fa minhum man arsalna alaihi hasiba a ciki da ko wannan muka turo masa akwa wa minhum man akhadat wasayha a ciki akwai wanda muka turo masa ainihin wato tsawa wa min umman kasabna bihi al-ardh a ciki akwai wanda muka sa kasa ta buɗe ta kiske da shi wa min umman agarqana a ciki akwai wanda muka kai shi ruwa muka nitsar da shi a can Allah ya da mutanen annabi Nuhu da Fir'auna kaga ruwa aka tura su Allah ya gama sai ce wa ma kana abin ma dace a ce haka kawai saboda zalunci Allah ya musu haka ba walakin tanu anfusahum to domin yadda cewa abin da ka gani yana faruwa a ƙasar nan wallahi zunubin ko da naka ko da na wani amma haka kawai Allah ba zai zo a saukar da arziki a ƙasa ba kowa ya yadda akwai arziki amma kuma arzikin ana ji ana kallo ga abinci a gaban mutane amma abinci ya kasa ciwa ko kuwa ba zai taɓa yiwa ba haka kawai Allah subhanahu wata'ala ba zai haka da shi yasa daga cikin matsalolin mutanen ƙasar akwai su kansu talakawa eh suna daga cikin matsalolin ƙasar nan yanzu ba tafsiri za a tashi ba da za a zo da wani abu yanzu ka ce kowa ya haƙuri ya tsaya inda yake za a baya kowa ya layi eh Allah ya kiyaye Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gama da duniya lafiya akwai alaji yahuda suya mahaifiyarsa Allah subhanahu wata'ala ya mata rasuwa so muna mika sako na jaji da kuma ta'aziyya daga wannan majalisi a madadina a madadin yan uwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya jikanta Allah kai mata rahama Allah kuma ya sa ta huta inda ta tafi Allah ka sa ya fi inda ta bari abinda ta yi mai kyau muna roƙon Allah ta'ala ya ninninka mata na kurakurai kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ɗan uwa da abokan arziki da dangi Allah ka ba su haƙurin rashi zuriyarta Allah mu madaukakin sarki ya musu albarka Allah mu madaukakin sarki kada ya fitine mu bayan ba ta dan tsarkin sunayensa haka za mu yi addu'a اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم Allah ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya Allah ka zaunar da yankunan nan namu lafiya wuraren da aka fara samun sauƙi akan matsalar tsaro Allah ka dawwamar da wannan sauki inda ya rage suna da matsaloli Allah ka kai ɗauki a ciki shugabanninmu Allah ka amfani da su abin da ya lalace ka gyara da su Allah ka sanya tausayi da jin kai da rahama a zukatansu Allah madaukakin sarki kada ka sa su zama azaba akan mu dan tsarkin sunayenka abin da ya lalace na matsalar tsaro Allah ka gyara su da shi Allah madaukakin sarki ka kawo mana sauƙi ta hannun su dan tsarkin sunayenka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan rigingimu Allah ka nuna mana ƙarshen su dan tsarkin sunayenka Allah ka yi musu jagoranci Allah ka shige musu gaba Allah ka yi musu albarka ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبهذا الأجر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك